alaihi wasallama duk gidajensu a haɗe suke da alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu anna Muhammadan abduhu wa amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi jihar Bauchi a wannan yammaci na talata yau sha shida ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in kuma wanda yake daidai da shirin da daya ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da sha tara. a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da muna cikin tafsirin surati taha inda muka kwana akan aya ta nawa ne aya ta 104 ko a kamar da muka saba mukan ansa wasu daga cikin tambayoyi kafin mu shiga karatu kone ya rubuto yana tambayar hukuncin da liman limamin ko juma'a masallacin juma'a ya manta bai yi ruku'u ba to babu bambanci tsakanin limamin juma'a da na salloli biyar da mutum ɗaya duk dai hukuncin ɗaya ne mutumin da ya wancan ruku'u wannan raka'ar gaba daya ta lalace saboda haka ba zai lissafa da ita ba manta ruku'u har ya je sujada ma'ana har ya je ga rukunin da yake na gabansa ce sujada to wannan raka'ar gaba daya zai sarayar da ita ya so zai sake yin wata raka'ar a madadinta sai su sujada ba'adi sai kuma tambayar ta biyu yake cewa hadisin da ya magana akan bin masallaci ko bin liman daga nesa ya ji wani ya ce wanda ya taƙaita ne ga maza ban da mata babu abin da yake nuna cewa ya takaita ne ga maza hukuncin ya shafi duk wani wanda zai bi liman kamar mace ko mata su ma suna da sahunsu shi ne bayan na maza sahun mata yaka kasance bayan sahun maza mazaje kamar da zo a risin anas annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu sallah annabi sallallahu alaihi wasallama da shi ya zama shi yake jan sallar da Anas da wani maraya su kuma suna bayan annabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma haifiyar Anas ummu Sulaim ita kuma tana bayan su haka kuma masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance maza a gaba mata suna baya to inda za a ce wata daga gidanta wato tana makotaka da masallaci sai ta ki zuwa masallaci inda mata suke sallah sai ta ci za ta bi daga can gida saboda tana jiwo miliyan liman ko kuma ana daga sauti wato zakara yana yi tana jiyowa saboda haka ba sai ta zo masallaci ba daga can za ta rikabin bin sallah wannan ba daidai ba ne idan za ta yi sallah jam'i ne to dole ne ta fito daga gida ta zo masallaci wurin da aka ware domin sallar mata a nan ne sahunsu zai fara a nan kuma za ta yi sallah amma ta bi daga cikin gidanta saboda kawai tana jo sautin liman wannan ba daidai ba ne mata alaiki sallallahu alaihi wasallam daga gidansa ƙofa ce kawai zai buɗe ya shiga masallacinsa amma ba ka taɓa jin cewa wata mata daga cikin mata annabi tana bin sallah daga gida ba ta suke su shiga masallaci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tamna'u ima Allah masajid Allah idan za su je masallaci kada ku hana su wa biyutuhunna khairul lahunna amma su yi a gidaddajin su yafi musu yafi lada annabi yana cewa sallar mace a gida yafi tafi lada akan ta je masallaci saboda haka in har tana gida ba ta yi sha'awar fitowa masallaci ba to sallarta a nan ita kadai ya fi sallarta a cikin masallaci tare da jama'a haka ka ba ta da wani bukatar da za ta sa sai ta biyo daga can in kuma kamar sallar ashamce to ta zo masallaci akwai guraren da ake warewa domin sallar mata sai ta shiga ciki ta ji cewa ita ma ta zo ibada ne sai kuma tambayarsa game da mai karanta eh, fati a bayan liman idan mutum yana jin karatun liman saboda sallar ana bayyana karatu kuma yana jin karatun liman to ba sai ya karanta fatiha ba ba sai ya yi karatu ba sai ya saurari karatun liman shine matsayin karatunsa kamar yadda zuwa hadisin jabir a sunan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kana lahu imamun faqra'atul imamu lahu qira'a wanda duk yake tare da liman to karatun liman shine karatunsa sannan Allah yana cewa idza quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun yayin da ake karanta qur'ani to ku saurara ku kasa kunne ku saurare shi domin ku samu rahama domin ayi muku rahama saboda haka idan har kana jin karatun liman to aikin da yake kanka shine ka kasa kunne ka saurari karatun liman ka bi shi amma idan kana inda baka jin karatun liman ko kuma sallar da liman yake yi maka sallace ta sirranta karatu ana saratunta a ɓoye kamar a zahar ko la'asar to a irin wannan yanayi za ka karanta fatiha ba ma fatiha kaɗai ba za ma ka karanta har sura don kana bukata ko kuma yana bayyana karatu amma kana gurin da sautinsa baya je ba ka jin karatunsa to wani ita ma daidai take da sallar da ake sirranta karatu a gurinka tunda baka jin karatun to za ka karanta fatiha za ka karanta sura sirran a ɓoye ba a bayyana ba wanda yake cewa shi mafarauci ne yana da kare da yake zuwa farauta da shi to shin yanzu ya halatta ya sayar da shi ya amfani da kudin kuma idan ya mutu ya zama mushe to shin zai iya ba wa arna masu cin mushe don shi su ba shi mai rai wato irin kulawan nan masu cin kare zai iya ba su su ba shi mai rai su su cinye mushen a ah, annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya zo cikin sahihain hadisin abu mas'ud uqba ibn amr al-ansari radiyallahu anhu ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya hana wato cin kudin abubuwa guda uku na ha'an thamanin kalbi wa thamanin baghi wa hulwanin kahin annabi ya haramta cin kudin kare da kudin karuwa da na boka annabi ya ce haramun ne saboda haka jumhur wato malamai sun yi itifaki akan haramcin sai da kare ko ce jumhur sun hadu akan haramcin sai da kare kowane iri ne sawa'un karen da aka yi wa training ko wanda ba a yi masu training ba amma daga cikin mazahib akwai al'ahnaf su suna ganin ba laifi a sayar da karen da ake amfani da shi kamar karen farauta ko na gadi ko na kiwo ko kuma irin karnukan nan na 'yan sanda wanda ake musu tirenin saboda gano masu laifi ko kayayyakin laifi wasu daga cikin malamai suna ganin halaccin sai da waɗannan nau'in ba don suna karnuka ba sai don training da aka yi musu suna hujja da ruwayar nasa'i ruwayar da ta zo cikin sunan nasa'i na cewa illa kalba saidin wato da annabi ya ce ya hana cin kudin kare sai ci illa kalba saidin sai karen farauta to amma wannan ruwayar wannan karin bai inganta ba shi kansa imamun nasa'i da ya ruwaito ruwa ya raunana ta ziyada ce munkara wasu daga cikin malamai suna ganin cewa mutum zai iya karɓar iya kudin da ya kashe na training din wato kamar a yi wa shi wannan training din kima kimanta nawa ne za a biya a yi wa kare wannan training din to sai ya karbi iya wannan kaga ba kudin karen ya ci ba kudin training din da ya masa ne amma ba zai karbi kudin sa kudin karen da kuma kudin training din ba a ce da za a samu kare a bawa mai training nawa ake biyan shi ce to ana so za a yi wa wannan kare training ya zama ya kware sai an biya dubu hamsin ko dubu talatin ko dubu dari. to in ya tashi yana da karen da aka wa training iya kudin training din zai karba wannan a bisa ra'ayin waɗanda suka yadda a sayar amma a bisa ra'ayin jumhur su suna ganin gaba ɗaya ma ba za a sayar ba in mutum ya gama amfani da shi sai dai ya sake shi a daji mai so ya ɗauka to da muka ɗau tsaka-tsaki saboda amfani da amfanin su karnukan ga waɗanda suke da buƙatar su musamman na gadi da na da na kiwo to babu laifi idan an an sayar amma ba a sayar saboda suna kare sai a kimanta kudin da aka yi na kashe na training din muka dauki wannan ra'ayin mafi sassauci an mutum kuma ya haƙura saboda gujewa kada ya kai wa cikinsa haramun to wannan yana da kyau wara'i yana da kyau ko da kuwa akwai wata fatawa da aka samu ta wasu daga cikin malamai amma maganar ka ɗauka ka ba wa wani ya ci mushe kai ya baka abin da wani bai halatta ba mutum koda ba musulmi ba ne to dokokin musulunci suna ba yadda ka taimaka masa akan abin da yake saban Allah ba koda ba musulmi ba ne kaka ce don shi ba musulmi ba ne ba komai ai daman shi can ma cikin aikin banza yake saboda haka baraka ba shi ba wani abu a'a ba a san ka yi ta'awun adal ismi wal udwan ko ga wanda ba musulmi ba don abin da yake saban Allah ne ba za ka taimaka ma wanda ba musulmi ba abin da kawai shari'a ta zo da shi shine dan an ga wani wanda ba musulmi yana cin mushe ko yana cin kare ko na ba za a hana shi ba saboda shi a addininsa ba haram yake ci ba a addininsa amma kuma za a ɗauka a bashi ba kamar yadda shari'a ta ce idan akwai giya a gidaddajinsu suna shan giyarsu a gida ba a cewa je a fasa gidan ko a shiga gidan a ebo tulunan giya a fafasa a ce ai haramun ce shan giya a su a cikin gidajensu abinda ba za a bari ba shine su fito cikin jama'a suna sha ko suna sayarwa ko suna rabawa wannan lalata al'umma ne ba za a yadda ba amma a gidaddajinsu a wurin da yake ya banta da nasu to ba a hana su yin abin da suka saba yi musulmi shine wanda za a hana in an san yana wannan za a tsawata masa a hana shi haka bai halatta ka ba shi don ya baka mai rai ba akwai wasu 'yan uwa da suka rubuto da suka suka taso cikin wasu ayyuka na saban Allah kuma yanzu suke nadama suka dawo suka tuba suke neman yan uwa su taya su addu'a Allah ya ba su sabati akan daidai akan gaskiya kuma ya raba su da sharrin shaidan ya sa tubansu ya zama tuba na gaske Allah subhanahu wataala yana cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim kaga kace ya ku bayina waɗanda suka zarbe cikin saban Allah kada ku fitar da kauna daga rahmar Allah Allah yana gafarta zunubai gaba daya haka duk mutumin da ya zama yayi wa Allah laifi ya cutar da kansa a baya to matukar dai zai dawo wurin ubangiji subhanahu wataala ya tuba tuba ta gaskiya ubangiji zai karbe shi Allah yana farin ciki da tuban bawansa fiye da dukkan wani mai farin ciki da ke tsammani kuma idan bawa ya zai ya tuba to yana kasancewa daga cikin waɗanda Allah yake so wato ya shiga cikin masoyan Allah inna Allah yuhibbu tawwabin yuhibbul mutatahhirin annabi yana cewa a taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba wanda duk ya tuba ya bar zunubi to kamar wanda ba shi da zunubin ne wato bai yi ba haka muna musu addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya ba su sabati akan wannan tuba da suka yi ba mutum ɗaya ba mutum biyu ba na ta samun takarda wasu su ba za su faɗu ba su amma dai bin bukatar su shi shine a yi musu addu'a Allah ya sa tuban da suka yi ya zama tuba na gaskiya kuma kada Allah ya sake ba wa shaidan nasara a kansu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نسفا آية بايذاك نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثت Tum illa yawma muna magana akan wannan ayar jiya lokaci yayin mana yayin da Allah subhanahu wataala yake cewa nahnu a'lamu bima yaqulun mu ne muka fi sanin abin da suke faɗa idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bisum illa yawma yayin da mafi hankalin cikin su yake cewa ba ku zauna ba a cikin kaburburan ku face yini daya ko ba ku zauna ba a duniya face yini daya Allah subhanahu wata'ala ya kirawo maganar shi wanda na ƙarshen ya ce ita ce maganar mafi hankalin cikinsu amsaluhum ɗariƙatan ba wai don maganar da ya faɗa haka take ba ai ba kwana ɗaya suka yi a cikin ƙabarburansu ba ba kuma kwana ɗaya suka yi a duniya ba sun yi shekaru sannan suka mutu sannan aka binne su a nan ma suka kwashe shekaru masu yawa sannan aka tashe su to amma dai Allah ya kirawo wannan maganar wannan na ƙarshe da yake cewa yini ɗaya kuka zauna da cewa ita ce mafi wato maganar mafi hankalin cikinsu domin ita ce tafi nuna tsananin tsoro da firgici da suke cikinsa sannan kuma ita ce tafi nuna ƙanƙanta ko ƙarancin yawan kwanakin duniya da yawan kwanakin mutum da zai yi a kabari idan aka kwatanta shi da kwanakin lahira saboda haka idan waɗancan suna ganin kamar in an kwatanta kwanakin duniya da kwanakin da za su fuskanta a lahira bai fi kwana goma suka yi a duniya ba to Allah yake cewa a wanda zai ce kwana ɗaya ne bai fi kwana ɗaya ba ya fi zama kusa da hankali ma saboda a duniya ba komai take ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa yake ba mu labarin yayin da za a tashi mutane irin wannan cikin firgici da tsoro ranar gobe kiyama qala kam labistum fil ardi adada sinin qalu labisna yawman aw ba'da yawm fas'al al 'adin qala in labistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun law kuntum ta'lamun Allah subhanahu wata'ala yake cewa idan aka tashe su za su mai magana daga cikinsu zai ce kam labistum fil ardi adad sinin shekaru nawa kuka yi a duniya yanzu ga shi alkiyama ta tsaya ga hisabi ga aljanna ga wuta ga sakamako to duk zaman ku a duniya shekara nawa kuka yi qalu labithna yawman aw ba'd yawm sai ai mun zauna ne yini dai ko ma wani sashin yini muka yi wato bamu ma yi yini guda cikakke ba fas'alil al'adina, amma tambayi masu lissafi lissafin mu ya bace mana wannan duka yana nuna maka cikin firgici da tsoro suke saboda haka har ma sun rikice sun kasa gane kwana nawa suka yi a duniya duka qala illa bistum illa qalila yace ai dan zaman da kuka yi a duniya fa dan kadan ne law annakum kuntum ta'lamun da a ce ku kun sani to da ba za ku shagaltar da rayuwar ku ta ba za ku shagalta a rayuwar duniya kuma ta lahira ba ba za ku fifita rayuwar ku ta duniya wacce ita ce irka dan akan ku ta lahira wacce ita ce mai tsoho ba Allah subhanahu wata'ala a gurare daban-daban ya gaya mana irin yadda mutane yadda aka tashe su za su rika ganin a duniya ba su jima ba duk duk wasu za su ga ba su jima ba wa yawma yahshuruhum ka'an allam yalbathu illa sa'atan min an-nahari yata'arafuna bainahum Allah ce ranar da zai tattara su tashe su daga kaburburan su a tara su sai su ga cewa ai kamar wato ba su juma a cikin kabarinsu ba face dan wata sa'a ta rana wadda za su haɗu su yi wa juna sallama wane ya gane wane ne wane ya gane wane iya ɗan abin da kawai suka fahimta a zamansu na duniya kenan ka annahum yau mai rauna lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha Allah ce ranar da za su ga alkiyama za su ga kamar ba su zauna a duniya ba face yammacin wato yammacin yini ko kuma hantsinsa ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar ranar da zasu ga abinda ake musu alkawari su ga kamar basu zauna ba sai dan sa'a ta yini kadan wannan wannan yake nuna maka cewa rayuwar duniya duk yadda ta yi tsawo gajeriya ce a gurin Allah saboda haka mutum ya zama kullum cikin shiri saboda a kowane lokaci mutuwa ta zo masa to alkiyamasa ta tsaya kuma babu sake dawowa baya an riga an tafi kenan in an tafi ba wanda zai sake dawowa baya kuma abin da aka fuskanta ce rayuwar kuma ta har abada an je mata da kyakkyawan ayyuka to a samu kyakkyawan rayuwa wacce ba ta yankewa in kuma an je da mummunan ayyuka Allah ya kiyashe mu to nan kuma za a shiga cikin za tsunduma cikin wata rayuwa mawuyaciya wacce ba ta yankewa na'am ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ويسألونك عن الجبال سنة كما تنبيك كجمد دور وزوه faƙul yansifuha rabbi nasfa to ka ce ubangiji na zai wato zai dandake ta tilis fa yadharuha qa'an safsafan ya bar ita ƙasar ƙa'an safsafan fili fetal la tara fiha wajen wala amta baka ganin tudu ko kwari kanta. Allah subhanahu ta'ala yana faɗa mana cewa yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa mutanensa suna masa tambaya game da duwar wasu ranar gobe kiyama da suna karyata ranar alkiyama suna karyata ranar tashi alkiyama annabi yana gaya musu cewa ranar alkiyama ta zo komai da komai Allah subhanahu wataala zai kawar da shi za a kusar da duwani abin da suka sani a bayan ƙasa yau baddarul ardu ghairal ardu was samawat to sai suke ganin to ya Allah zai da waɗannan duwar wasu musamman a wani lokaci a makka suna ga irin yadda ta cika da duwar watsu to ya za a yi da waɗannan duwar watsu tun da ka ce za a yi tashin alkiyama kuma komai za a kawar da shi to ya za a yi allah zai yi da waɗannan duwar watsu suna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ko dai tambayar suna so su sani ko kuma tambaya ce ta ƙure suna so su ƙura annabi sallallahu alaihi wasallama su ji cewa to wace ansa zai bayar ba dai ya ce za a tashi alkiyama ba kuma za a rubusa komai to duwatsu ya za a yi da su za a iya rusa su ne koko za a basu yadda suke ne alwahidi a cikin littafinsa tafsirul wasit ya ruwaito daga abdullahi dan abbas yake cewa wani mutum daga faqif wato cikin abinan ta'ifa ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake tambaye shi kaifa takulul jibalu yawmal qiyamah yaya duwatsu za su zama ranar gobe kiyama sai Allah ya saukar da wannan aya saqif wato ta'if ta'if guri ne mai duwar watsu ko a ko a cikin yankin makaɗin aka samu ta'ifa har zuwa yanzu ta tafi ko ina dutse saboda ka zo daga ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam tun alkiyama da haka yazo yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya cewa to duwar watsun nan da su suke gani yaya Allah zai yi da su idan an ce akwai ranar kiyama to shi ne Allah subhanahu ta'ala ya gaya musu ga yadda zai yi da su fa qul yansifuha rabbi nasfa ce ubangiji na zai nike su tilis wato zai nike su zama kam wato su zama rairayi ubangiji ya sheke su zama nan sun bi iska kamar yadda Allah ke cewa Izal jibalu nusifat idan duwar watsu aka nike su tilis suka suka zama kamar kamar dusa da ce fa yadharuha qa'an safsafan sai Allah ya bar ƙasa bayan an nike wato duwar watsu sai a bar ƙasa fa yadharuha wannan damirin haɗin yana nufin al-ard fa yadharu al-ard qa'an safsafan ya batta ƙasa ce wacce ke fili ne fetal alqa al-ardul mustawiya ƙasa da take fili ba tudu ba kwari saffafan wacce babu wani tsiro a kanta babu wani tudu a kanta babu wani ruwa a kanta babu wani gini a kanta babu komai shi ne za ka ce fili fetal wato iya ganin mutum la tara ha'i wajen wala amta ba ka ganin wani wato wani kwari ko tudu a kanta ba kwari ba tudu saboda komai ubangiji su wata wata'ala ya daidaita shi Allah wata wata'ala a Alƙur'ani a gurare daban-daban ya faɗa mana yadda yanayin duwar watsu za su kasance Allah subhanahu ala ya nuna mana da farko duwar watsu ubangiji zai tumbike su daga inda suke idan ake wato sa wani abin a tumbike wani tsiro daga ƙasa to haka za a tuttumbike duwar watsu daga ƙasa gaba ɗaya su zama suna yawo a cikin sararin samaniya a cikin iska Allah subhanahu ala yana cewa wa taral jibala tahsabuha jamida wa hiya tamurru marra sahab za ka hango duwar watsu lokacin da Allah ya tashin alkiyama za ka ga duwar watsu suna yawo a cikin sama kamar rigije ka zaci cewa wani abu ne daskararre amma Allah subhanahu wataala ya mai da shi kamar kamar balabbalan haka yake yawo ta marra sahab tana tafiya a cikin sararin samaniya kamar yadda girgije kamar yadda hadari yake tafiya wa yau mana sayyarun jibal watar al'arda bariza lace ranar da za mu ɗage mu tafiyar da duwar watsu ka ga ƙasa fili fayau babu komai a kanta allah ya ɗauke duwar watsun da suke kai gaba ɗaya a wani gurin allah ce wa idhal jibalu suyirat idan duwar watsu aka tafiyar da su wa suyiratul jibal fa kanat saraba aka tafiyar da duwar watsu suka zama kamar kawalwalniya yau matamurus sama wa tasirul jibalu saira ce ranar da ƙasa za ta girgiza duwar wasu kuma su suka yawo wato a sama kamar yadda za ka ga <clears throat> wato hadari yana yawo a sama sannan kuma daga baya Allah ya nike ta a dandake ta a nike wannan a nike su wannan duwar wasu a dandake su su dawo kamar rerayi ko su dawo kamar kaɗaɗɗiyar auduga kamar yadda ayoyin alkurani suka nuna matar tarjuful ardu wal jibalu wa Jibalu aljibalu kathiban mahila ranar da ƙasa da duwar watsu za su girgiza duwar watsu su zama wato rairai kamar rairai wanda yake aban daidaitawa hakanan ubangiji yake cewa mata kunu sama kalmuhli wata takunu aljibalu kal'ihin ranar da sama za ta zama kamar narkakken mai sannan duwar watsu kuma su zama kamar kaɗaɗɗiyar auduga san auduga kada ta yadda iska za ta rika daukanta tana yawo da ita a sama sannan bayan haka sai ubangiji subhanahu wataala ya daidaita ta kuma ta zama kamar wato daidaita wannan duwar wasu su zama kamar kura to bussatil jibalu bassa fa kanat haba'an munbassa lace aka nike duwar wasu nikewa sannan suka zama kamar kura a bar daidaitawa to shi ne anan Allah ce wa ƙuliyan sifuha rabbi nasfa ce ubangiji na zai ainihin nike wannan duwar watsu da zama ya nike su tilis da zama na babu babu su babu alama su shi ne wani Allah siffanta suka sarab zama kamar su zama kamar kamar kawalwalliya kawalwalliya an san cewa wani abu ne da daga nesa za ka ga kamar akwai kamar ruwa ga shi nan a kwance mutumin da yake tafiya a sahara in rana ta take tsaka zai rika hango daga nesa kamar garuwa kwance ko kan kan kwalta kake tafiya in rana ta take tsaka zaka rika hango kamar ruwa ne kwance amma kana zuwa ba za ka ga komai ba hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a ka zo ba ka samu komai ba to haka ubangiji subhanahu wataala zai mayar da duwar watsu su zama ba komai ba shine wa qul yansifuha rabbi nasfa To wannan ubangiji subhanahu wataala yana yin wannan don ya nuna maka cewa a lokacin komai fa zai canza a yadda yake duk wani abubuwan da ka sani na bambance-bambance da ka sani yanzu za ka duk an kawar da su abin da ya shiga tsakanin wannan yanki da wannan yanki na tudu ko na kwari ko na rami ko na kwazazzabo ko na menene duk an daidaita su babu komai sai da zai nuna maka cewa yanzu ana shirin fuskantar wani wani zango ne ko wani yanayi ne na rayuwa wanda za a daidaita kowa da kowa a cikinsa babu bambanci tsakanin kowa da kowa sai bambancin ayyukan da kowa ya zo da shi mutumin da ya zo da kyawawan ayyuka to wannan shi zai samu ɗaukaka wanda kuma ya zo da munanan ayyuka wannan shi zai yi ƙasa saboda haka a wannan lokacin adalci ne zai yi aikinsa don haka komai da ka sani ubangiji ya canza shi don haka wannan rayuwa tana tafiya a haka cikin wannan tsari don haka ubangiji subhanahu wataala ya so ya batta amma akwai lokacin da zai ba da umarni duk wani abin da kake gani yanzu tunda Allah ya duniya bai taba canzawa ba sama da ƙasa da duwar watsu da duk abin da ke bayan ƙasa to lokaci lokaci yayi ubangiji subhanahu wataala zai haifar da gagarumin canji wanda ɗan adam bai taba gani ba har kowa da kowa ma sai ya rika mamaki hatta dabbobi sai sun yi abin nan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha lokacin dan adam zai rika me ya same ya faru me ya same ta lokacin kowa da kowa zai fito domin ya fuskanci hisabi gaban ubangijinsa to wannan shine makomar ruwar watsu a cikin tarihu dimashq na ibnu asakir a kawo cewa Umar darda Umar darda matar abu darda sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma kuma sahabiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ka kasance idan tana tafiya ta shiga gurare masu duwar watsu sama a dimashq don mijinta ya zauna ne a dimashq ta shiga cikin duwar watsun da suke sham kasar syria ko cikin lebanon akwai duwar watsu takan cewa yaranta ana ce da shi abu imran sunan shi suleiman takan ce ka karanta wa waɗannan duwatsu abinda zai same su abinda yake jiransu sai shi kuma ya ta karanta musu irin waɗannan ayoyi wani sayyurul jibal wasaluna ka anil jibal fa qul yansifuha rabbi nasfa waɗannan duwar watsu da yadda suke dinnan duk suna jin abinda ake karantawa na alqur'ani law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati haka waɗannan jam'adar da muke gani duk suna tasbihi da uga ubangiji ka duk abin nan da ake karantawa suna ji da wani zai ce to wani dutse kuma za a yi wa karatu me zai sani a'a suna ji su ma suna ji su ma da haka ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya musu su ma hashiyar wato tsoron Allah shi ne sai ta ce wa yaron ta ka karanta musu abin da yake jiran su ranar gobe kiyama sai shi kuma ya karanta musu irin waɗannan ayoyi wa yas'alunaka 'anil jibal fa qul yansifuha rabbi nasfa anan zamu ga ansar ta zo da faƙul da wata fa a cikin qul din tare da qul din ka 'anil jibal fa qul tare da cewa al'adar ayoyi irin waɗannan suka zo alqur'ani zamu ga babu irin wannan fadin wa ka 'anil ruh qulin ruhu ba a ce fa qulin ruhu ba ce qulin ruhu babu wannan fadin salunaka anil khamr wal maisir qul fihima ismun kabir ba a ce fa qul fihima ba yasalunaka madha yunfiqun qul ma anfaqtum eh, yasalunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat inda suka zo zaka ga babu fadin yasalunaka anil shahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir amma nan ويسألونك عن الجبال to shi ne malamai ke ba sa barin duk ƙanƙanta abu sai ya ja hankalinsu to ya aka yi duk inda aka ce yas'alunaka sai a ce qul ba faƙul amma nan yas'alunaka faqul to me yasa nan ansa ta zo da faqul to wasu suka dubi abin ta fuskar loga suka ce ai akwai sharaɗi a cikin jumlar wato kamar cewa aka yi, idan sun tambaye ka an san cewa jawabu sharɗi yakan yaktarinu bil fa idan sun tambaye ka kama ce in yas'aluka in yas'aluka anil jibali faqul kamar an saukar da ayar kafin ai tambayar Allah ya san za su yi tambayar sai ki ce in har sun tambaye ka to ka ce wanda shine abinda qurtubi qurtubi ya kawo a cikin tafsirinsa a ah, Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti yake cewa babu wani wani abin da ya faɗa yana buƙatar dalili domin yana buƙatar da nuna cewa ansar wato ta saukatun kafin tambayar wanda kuma abin da muka karanta na ruwayar alwahidi tana nuna cewa an yi tambayar sannan ansar ta sauka saboda ka sai zama na ansar da aka bayar tana buƙatar sake dubata domin ruwayar ibnu abbas tana nuna cewa wani ya zo daga faƙif yana tambayar annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan ayat ta sauka kaga kenan bayan an yi tambayar ne ayat ta sauka ba wai sharadi bane Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa yawma izin yawma izin yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ أولا يلي يتبعون الدائية ذاس بمكرة لا عوج له باب مكركة مسا وخشعت الأصوات للرحمن صوت التكا سنيت قال الله برحمه fala tasma'u illa hamsa ba abinda kake ji sai sai magana ƙasa-ƙasa wato wannan ubangiji subhanahu wata'ala ya ci gaba da suranta wannan rana wato ya ci gaba da bayanin wannan rana da Allah subhanahu wata'ala zai kawo gagarumin canji a rayuwa ta dan adam wanda duk abinan duwatsu su rurushe a dandake su a nike su duk rayuwa gaba ɗaya ta canza to a ranar ita ce ranar alkiyama ranar da waɗannan abubuwa za su faru na ban tsoro kowa zai fito daga cikin kamarinsa, yau mai izini ya unar da'iya a ranar ne za su bi wanda yake kira shi ne mala'ika wanda zai kirawo kowa da kowa ba tare da togaciya ba domin zuwa a tsaya a gurin da allah subhanahu wata'ala zai yi hisabi wato a ardul mahshar ko daga ko'ina mutane da halittu su yi ta fitowa daga ko'ina babu wanda yake kaucewa za su yi biyayya a ranar babu wanda zai ce zai yi taurin kai ko shi ba zai shiga layi ba ce la'i wajala babu mai karkacewa babu karkace masa haka a ranar duk kowa zai zama mai biyayya za a shiga cikin sahu-sahu za a fita za a bi wannan mai kira duk inda ya kuma nan za a nufa babu wanda zai nufi wani wuri daban alhalin gashi inda ya nufa a nan ubangiji subhanahu wata'ala yana yana ishara ga mushrikai wanda a yanzu suke tija da annabi sallallahu alaihi wa sallama suke maganin shi karkatacce ne in tattabi'una illa rajulan mashura har suna cewa junansu ba wani kuke bi ba ko suna cewa sahabbai ba wani kuke bi ba sai mutumin da yake an sihirce shi ko kuma mutumin da yake matsafi ne karkatacce ne abin da zo da shi karkatacce ne shi ma karkatacce ne da kuna bin karkatacce to Allah yana gaya musu ranar alkiyama za su bi wanda zai kirawo su din nan babu maganar karkata su duk inda ya shi za su bi a nan ba suna cewa wani karkatacce ba to a ranar babu maganar karkata kamar ishara ce ubangiji wata wata yake musu kamar da ya gaya musu cewa alkur'ani babu karkata a cikinsa alhamdulillahi an anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al iwaja wato yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya saukar da alkur'ani bai sanya wata karkata a cikinsa ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba karkatacce bane don haka wasu malamai suna cewa adda'i anan da za a bi wato mai kira shine kowace al'umma za ta bi manzanta wasu suka ce mala'ika ne wasu suka ce a kowace al'umma za ta bi manjansa Allah ce wa manar kullu unasin bi imamihim ranar da za mu kira kowa da shugabansu kowa da shugabansu wasu ce imam ana ana nufin manzansu wato za su zama suna bin manzansu domin ya ba da shaida a kan cewa ya isar musu da saƙo. to adda'i wasu suka ce shi ne wannan manzan wasu kuma suka ce a mala'ika ne Allah subhanahu wataala zai zai sa wato zai mala'ika ne wanda zai jagorancin mutane zuwa ga ardal mahshar zuwa inda za a yi hisabi kalmar iwaj al'iwaj da akwai al'iwaj a larabci akwai al'iwaj bi Kasir al'aini da al'awaj bi bi bi bi al'aini wanda malaman lugar larabci sukan bambanta tsakanin al'iwaj da al'awaj suka ce al'iwac ne abin da yake karkata ce fil ma'anawiyat wato abin da yake ba a iya ganinsa da ido shi ne za a ce za a sifanta karkatarsa da da kalmar iwac kama a ce mutum ya karkace ma'ana ya saki hanyar gaskiya kaga ai karkata ce da ba ido da ido ake ganin ta ba amma al'awac ita ce karkatar da abin da kake iya gani kama a ce sanda ta karkace ko wannan ginin ya karkace to akan amfani da kalmar al'awaj to amma a nan gashi sai Allah ce la'iwaja aka yi amfani da kalmar iwaj wacce take da kisra dan a nuna maka cewa babu ta yadda za ga karkatar kowace irin karkata da wacce ido zai gani da wacce ido ba zai gani ba babu ita an gane don ya zama mubalaga wato an kai matuka wajen kore kowace irin karkata saboda haka yayin da wani kira zai zo ya kira babu wani wanda zai saki layi ko kaɗan duk kowa zai bi wannan mai kira yana mai saduda ga ubangiji subhanahu wata'ala wannan kira ne da ubangiji subhanahu wata'ala zai sa a yi wa kowa da kowa a lokacin ne kafirai za su gane kuransu wanda suka yi wa Allah rashin wato wanda suka yi taurin kai a nan duniya za su gane kuransu Allah yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukr khush'an absaruhum yakhrujuna min al-ajdath ka'annahum jaradun muntashir muhti'ina ila ad-da'i la wajla muhti'ina ila ad-da'i yaqulu al-kafiruna hadha yawmun 'asir Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fatawalla anhum karabu da su ka kyale su yau mai yadda da ila sha'in nukur ranar da mai kira zai yi kira zuwa ga wani abin ƙi wani abin da ba sa so shi ne tsayuwa gaban Allah subhanahu wa ta'ala domin yi musu hisabi khusha an absaruhum idanun suna kaskantattu ya khurujuna min al-ajdath za su rika fitowa daga kaburburan su ka annahum jaradun muntashir kamar farin dango wanda suke masu yaduwa muhti'ina ila da'i suna kuma gaggawa zuwa ga wannan mai kiran babu wanda zai yi jinkiri a lokacin ya ƙolul kafiru na haza yau mun asir kafirai za su rika cewa wannan yini ne mai wahalar gaske haka na annabi sallallahu Allah subhanahu wataala yana gaya wa annabinsa wastami yawma yunadi almunadi yawma yunadi min makanin qarib yawma yasma'una as-sayhata bil haqq zalika yawm al-khuruj inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir yawma tashaqqaqu al-ardu anhum sira'a zalika hashrun alaina yasir Allah subhanahu wata'ala ya ce ka saurara yawma yunadil munadi ranar da mai kira zai yi kira min makanin karib daga gurin da yake na kurkusa yawma yasma'una sai hata haqq ranar da za su ji kiran da gaske za su ji karan da tsawar za su ji ta da gaskiya zalika yawmul khuruj to wani rana ce da kowa da kowa zai fito daga kabarinsa ranar ne kowa zai yarda cewa Allah shi ne mai kashewa shi ne mai rayawa kuma duk wanda ya koma ga Allah akwai ranar tashinsa ranar kowa zai yarda da wannan ina nahnu nuhi wa numitu wa ilayna almasir masir lalle mu muke wato rayawa mu muke kashewa kuma makoma zuwa gare mu take Allah ce yawma tashaqqul ardu anhum sira'a ranar da ƙasa za ta tsage za su fito da gaggawa babu ma wani wanda zai tsaya yana tunanin menene ina ne ina ne zai fito cikin sauri Allah ce zalika hashrun alaina yasir wannan tattarawar a wajen mu abu ne mai sauki abu ne mai sauki yadda Allah subhanahu wataala ya halitta abu ne mai sauki ya tattara mutane to bayan ya tattara halittu gaba ɗaya Allah ce wa khashatil aswatu lirrahman sautuka miliyoyi za su yi tsit za su kaskanta ga Allah mai rahama wato za a ji kowa a lokacin yayi tsit yayi shiru saboda tsoro da haiba ana jiran hukuncin Allah subhanahu wa Ta'ala ba za ka ji motsin komai ba illa hamsan illa hamsan illa wata al-aqdam khafi wato za ka ji ko dai ka ji tafiyar tafiyar wato tafiyar mutane haka alamar tafiya ko kuma magana can ƙasa-ƙasa sai ka ji magana can ƙasa-ƙasa amma babu wanda zai iya fitowa ya yi magana da ƙarfi har ma a san yanayi sai dai a yi can ƙasa-ƙasa to wanda duk alama ce ta cewa ana cikin firgici ana cikin tsoro jalala ta ubangiji ta rufe gurin gaba ɗaya saboda haka babu maganar yanzu wani ya yi tunanin akwai wanda zai amfane shi ba Allah ba babu wani wanda yake zai kawo cewa akwai wanda zai iya ceton shi ba Allah ba saboda gaba ɗaya kurin an yi tsit babu mai iya cewa kan zil, babu iya motsi sai dai magana can ƙasa-ƙasa sai kuma tafiyar ƙafafuwa haka tafiya da zaka bugun ƙasa to a lokacin kaga maganar wani ya ceci wani ba ta taso ba abin gaba ɗaya koma ga Allah a nan za mu ga ubangiji subhanahu wata'ala ya yi sifanta kansa da ar-rahman wa khasha'at al-aswatu lir-rahman sai aka kawo sunan ar-rahman anan saboda anan ne cikakkiyar rahamar ubangiji take bayyana ubangiji mai rahama ne ga kowa da kowa to amma a wannan mawkifin rahamarsa za ta ƙara cijalli ga kowa da kowa domin a lokacin kowa so yake yi ya fita daga cikin wannan yanayi da ake ciki a nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake shafa'atul uzma sannan kalmar arrahman har ila yau tana nuna cewa ubangiji subhanahu wata'ala a wannan yanayi zai yi wa bayansa shari'a kuma shari'a zai masu ta adalci ta rahama babu wanda za a cuta babu wanda za a tauye masa haƙƙinsa babu wanda za a tauye masa ladansa babu wanda za a ƙara masa cikin aikinsa na mummunan aikinsa abinda bai yi ba saboda haka ubangiji zai yi wa bayansa mu'amala da muktadar rahamarsa a wannan lokaci sannan Allah ce yau ma'izin yau ma'izin la tanfa'u shafa'atu illa man azina lahu rahmanu wa radiya lahu qawla يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما Allah ce yau mai izin a wannan yini la tanfa'u shafa'atu illa man azina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla a wannan yinin ceto ba zai yi amfani ba sai daga wanda Allah mai rahama ya yi masa izini kuma ya yarda da maganarsa a wannan rana babu wani wanda ceto zai amfane shi babu wanda zai ceto zai amfane shi la shi mai ceton ko wanda za a ceta sai ceton wanda Allah subhanahu wata'ala zai ba shi izini ya yi ceto ko a cece shi ya yarda da shi ya yarda da ceton da mai ceton ko kuma ya yarda da wanda za a ceta Allah subhanahu wata'ala yana cewa la tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la ba wato ceto baya amfani a gurin Allah sai ga wanda yi wa izini wa kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda Allah ce mala'iku da yawa a sammai ceton su ba zai wadatar da komai ba wato ba zai amfanar da kowa komai ba illa min ba'di an ya'dhana Allah sai bayan Allah ya ba da izini liman yasha'u ga wanda ya ga dama wa yarda kuma ya yarda da shi haka ubangiji baya bayar da ceto sai ga wanda ya baya ba a yin ceto a gabansa sai ga wanda ya bawa izini kuma ga wanda ya yarda da shi wala yashuuna illa liman irtada wa min khashyati mushfiqun ba sa ceto sai ga wanda ya yarda da shi kuma sun kasance wato su mala'iku masu tsananin tsoro ne ga ga ubangijinsa domin ranan babu ba mai magana ballantana har ya ce ya tashi yana nema wani alfarma babu wanda zai iya magana sai wanda aka yi wa izini ya yi magana yau mai yaƙomin ruhu wal mala'ikatu saffan la ya takallamuna illa man azina lahun rahmanu kala sawaba lace ranar da mala'ika jibrilu da mala'iku za su tsaya sahu-sahu la ya takallamuna babu mai magana illa man azina lahun rahman sai wanda Allah mai rahama ya man izini wa kala sawaba shi ma ya faɗi daidai ba wanda zai iya yin zai faɗi abinda ba haka yake ba to kaga irin wannan yanayi babu maganar wani ya iya ceto shi yasa a hadisi ya tabbata cewa a wannan yanayi halittu za su zama ana ta neman wanda zai taimaka a yi hisabi kowa ya kama gabansa da musulmi da wanda ba musulmi da mutanen kwarai da wanda ba na kwarai ba kowa a lokacin so yake yi hisabi saboda tsananin da ake ciki a tafi gun annabi adam alaihi salam ya da hanzari ce ba zai yiwu ba Allah ya ce kai ya ci ce ya ci ka shi ma yau ta kansa yake a tafi gun annabi nuhu ce shi ma ba zai yiwu ba gashi gashi abin da ya yi addu'a Allah ya halaka mutanen shi ma ba zai iya ba a je gurin wani a tafi gun ibrahim ce ba zai iya ba a tafi gun musa ya ce ba zai iya ba shi ma ya faɗi abin da yi yake ganin ba daidai ba yi a tafi gun annabi isa ƙarshe dai shi ce a tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam a zo gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce ana laha wannan nawa ne shine zai je yayi sujjada ya faɗi gaban ubangiji ƙarƙashin al'arshi yayi sujjada babu wata yabo a lokacin ubangiji subhanahu wataala da bai koya masa yadda zai yabe shi da shi ba haka ce Allah ya buɗa masa hanyoyin yaban Allah subhanahu wataala ya yabe shi ya yabe shi ya yabe shi sai daga nan Allah subhanahu wataala ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam irfa ra'sak wa sal tu'ta washfa tushaffa daga kanka tambaye a baka nemi ceton ai maka wani ita ce a shafa'atul uzma hmm. mafi girman shafa'a ceto da za a yi a ranar gobe kiyama kuma wannan ita ce take banci annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai babu wani wanda zai wannan ceton sai shi kadai shi yasa a wannan lokacin babu kuma mai iya yin wani ceto sannan daga nan kuma babu wanda zai sake yin wani ceto sai sharuɗa biyu sun cika sharaɗi na farko ya kasance an ba shi izini sannan sharaɗi na biyu an yarda da abin da zai an yarda da wanda zai ceta wato zamana da shi wanda zai cetan da wanda za a cetan kowanne sai ya haɗa waɗannan sharuɗa guda biyu zamana wanda za a ceta ɗin an yarda a cece shi kuma abin da ya zo da shi yardajje ne a gurin Allah wato ya zo da wani yardajjen abu a gurin Allah ba abin da zai zo da shi yardajje a gurin Allah shine kalmar shahada ita ce mafi girman abin da Allah subhanahu wata'ala zai yarda da bawa da shi sannan shi ma wanda zai ceton ya zama da izini shi ma kuma ya zama yardaje a gurin Allah to duka waɗannan sharuɗa guda biyu sai sun tabbata fi shafi'i wal da wanda za a ceta da wanda zai ceto ka kaga ashe ceto na Allah ne gaba ɗaya shi yasa ce qulillahi shafa'atu jami'a ka ce ceto gaba ɗaya na Allah ne shi yasa a gurin Allah ake neman ake roƙon ceto ce Allah ka samu cikin ceton ma'aiki sallallahu alaihi wasallam haka wani a nan duniya yayi tutiyar zai cece ka to dan damfara ne damfara ka zai babu wanda zai iya ceton ka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma sai ya je ya nemi izini sai ya je ya nemi izini gaban Allah sannan an bashi izini sannan zai je ya ceton sannan kuma sai an ce ga wanda aka yadda a ceta saboda ka ko da shi mai yin cetan ne idan kai ba kai abin da Allah zai yarda da kai ba ya ce a cece ka ba za ka samu wannan ceto ba saboda ka, ba wai kawai yana ceton wanda ya ga dama ba ne ce kawai in ya ga dama ya cece ka a'a sai Allah ya ba shi izini cewa wane na yarda da shi ka cece shi abin da yake tattare da shi na karɓa, don haka a cece shi don haka ceto wani abu ne tabbatacce ya zo ayoyin alkur'ani sun tabbatar da shi haka nan hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto annabawa za su yi ceto mala'iku za su yi ceto a sauran salihai waliyan Allah duk za su yi ceto Allah shi da kansa zai yi ceto bayan kowa ya gama nashi ubangiji subhanahu wataala zai yi nashi Allah subhanahu wataala ya samu dace